أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مسلمين الله سبحانه وتعالى ya taba mana kyawawan ayyukan na alkhairi ya kafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya kara mana imani da hikima da ikhlasi farko mana asiri da duniya da lahira da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyawawan ajalin mu zo إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله يومنا يني رمضان وما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 يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ما شاء الله آه الحمد لله ayoyinmu na jiya mun karanta irin baiwan da Allah madaukakin sarki yawa annabi Sulaiman ya tara masa dukkan mutane da aljihu da nau'in dabbobi da tsuntsaye. Allah kuma ya ba shi iko da ƙarfi yadda yake iya sarrafa su yana sarrafa su ya jujjuya su ya umurce ya musu koma da komai inda ya sallaka shi ya ba shi iko da kusura a kansu yadda Allah ya saukace sarki ya ba wa mutum iko da kusura a kan harkar raƙuma mutum ɗaya yana kiwon raƙuma guda ɗari ga mutum ɗaya yana kiwon shanu ɗari da hamsin mutum ɗaya yana kiwon tumaki da kuyoyi wajen ƙari. da ya ba su kusurai su tsaya da ya juya su kan su yi da ya tsaye da su su tsaya da ya tsare su tsare ba ɗaya da yake mutu bori ɗaya da idan aka maɗaukacin sarki ya cire ikon da ya ba ɗan adam a kansu to wata mutum zai iya wa gore ba zai iya masa ba ai mutum ɗaya yana kuntar dabbobi guda ɗari a gaban shi da tsawatar musu ji kara kuma har kari ya rike tsaya akalar ɗaya da jantar duk sauran su bi ya tsaye da su su tsaya kuma ya ɗora musu dodi su tashi kuma su ji shi haka irin wanda bawa da irin wanda kuran Allah ya bawa annabi Sulaiman a kan aljanu haka akan mutane haka kan dukkan dabbobi da sun tsaye cikin haka annabi suleiman idan dare ya yi yakan bincike ɗaya bayan ɗaya da wanda baya nan kamar yadda za a zo mu yana da sojoji da abinai suna rikoti a ɗauka a kindal dare kowa ya dawo a ɗauka wata kwanci da tsaira wata rana yana bincikan tsuntsaye yana bincikan su kala sai yake mali da ba'ar alhudu hudu ne sa bai hudu ba ina suna hudu hudu ya shiga wasu tsuntsayen suna nan nau'i nau'i nau'i nau'i kala kala ya bincike waɗannan ya suna nan confirm ya bincike waɗannan suna confirm da ya zo yana bincika sai ya ga babu aljihu da huda sun su da ake kiran shi da huda wanda bi sulaiman ya ce me yasa ban ga huda sun kana min alqa'idin ko baya nan ne ya bincike idan ya tabbatar baya nan bai rikokin da kawo ba sai annabi sallallahu ce wasallam la da lahu wallahi tabai sai na ba azaba an tsuwa yayi wannan ya fara tsuwa yace sai na azabta jiki Me me yasa ya tafi ba da na ba ka duk tsuntsun da ke fita ya je wani waje sai ya zo neman kijini a wajen annabi sulaiman ya zai kaza zai ɗan fitaran ka da shi da ka ta yanzu cikin ki kaza ma dabbobi hakanan duk halitta iya waɗanda Allah ya ambata ya bashi kusa a kansu yake ko wallahi wallahi sai na azabtar da shi azaban shadidan azaba mai tsananin gaske sakamakon ya fita da izini na ba kuma bai dawo a kan lokacin da a nake kowane ya kasance a lokaci idan ma azaba ba na gaba za ta yi aula azba hannahu ko kuma zan yanka shi ma kawai yanka shi kuma da shi aula ya ati yanne bi sultanin mubin ko ya kawo wata kwakwarar hujja da ta sa ya tafi ba tare da izini ba ko kuma ya jinkirin dawowa sama da lokacin da na da kowa da ya kamun hujja bayyanan ne gamsashe mai ƙarfi da shi sanan ya tsira kuma aka gaira ba idin ba a ɗan wani lokaci ba kawai nan take kawai fa kala ga huda huda ya dawo kala sai kiran ka dole hakku da je da kama maka labari ne information bimalan fasit bihi wanda kai da wanda shi ko labarin nan bai zo maka ba menene labarin jikita min saba'in inda ka gani ina na zo maka na zo daga kasar saba laba'in yaqinin da labari tabbatacce na yakini da babu shakka babu tabba babu kokoto babu ƙarya a cikin labarin labari ne na yaqini menene labarin yace inni wajadtu ra'atan wannan ƙasar da na fito ranka dade Ya tarar da wata mace tamlikum ita ce sarauniyarsu ita ce sarauniyarsu wanda take mulki a kansu ya tarar da ita wa ukiyar min kulli shay'in an bata duk abinda mai mulki yake bukata a rayuwarsa ta duniya duk an bata duk dole mata an yi mata an bata min kulli shay'in an bata komai da wanda masu farauta dai suke bukata laha arshun azim tana da karaga tana da gudun mulki kujeran mulki mai girman gaske girman gaske irin wanda za a ce ga girman mulki ta za a ce mai mulki ne mai sarauta sanda ta daya ko sanda ta biyu ko mai sanda ta kasa ga shi nan dai irin a girman mulki da kujeran su ta tana da babban kujera na mulki wanda da tsare wajattuwa na tarar da wannan matan duk da wannan ni'imar da Allah ya maka na girman mulki da sarauta zuna lishan su suna yi rana su ji ta kuma bauta wa rana doni lahi kuma bayan Allah da kan Allah da ya ta wannan mulkin ya maka wannan a samu ta bauta wa Allah tana gode wa Allah tana biyayya ga Allah sai na tarar da ita shirka take yi Kirka kuma ce rana zayyana ya zayyana mata ita mutanen ta da mabiyan ta daya cewa wannan ne addinin daidai su ne suna kan hanya aƙidar bautawa ranar su ɗan ya tsawata musu har a zuciyansu saddahum an ne, ya hana su hakan ya hana su gane ta kake ce. ya hana su gane cewa Allah shi ya fi cancantar a bautawa kahum ya yahtadun saboda haka da za su fara shirya ba sun ci shirya sun ci kama ta da su daidai Allah ya sujudu lillah sun yi wa Allah sujada bautawa Allah da daukacin sarki alladhi yukhrijul khada'a wanda yake fidda tsiro kai Eh? wanda yake da abin da ke koye wanda yake da abin da ke koye fi samawa da cikin sabai bakwai wal da kasar bakwai da ya alamu ma yi suna wanda yake allah da ya dace su kautawa shi ne allah da ya san dukkan abin da suke koyewa kuma yi nuna da abin da suke bayyanawa. Allahu shi Allah nan da za ki bautawa la ilaha illa hu babu abin bautawa da gaskiya sai shi al'arshi shi ne ubangiji al'arshi al'azimi mai girma wannan Allah shi ya fi dacewa shi ya fi cancanta su bautawa sai su bauta masa Kada Allah shi ne ya san dukkan abin da ke koye kamar yadda Allah ya ce a suratul Ibrahim الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ألا da أبيك تقويا مكا mutane ke koyawa a cikin zukatansu da abin bayyanawa a kan harasansu suke furtawa ya dace su bauta أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إن ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أف تفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون نعم قالت في ونما تم سيوار أنت مقراكيا لتكي أفضل أفضل Kwale sai annabi Suleiman sai yake ce, Lanzur, ya huda huda na ji bayani amma su zuru za mu yi bincike. Mutum fitar da ta ta faɗi gaskiya kana kan gaskiya an kunta min alkadili ko kariya kake don kasira daga azaba. Punishment. da haka ba hanyar da ba a bi gane din. Idhab bi dan da duka zama ya rubuta wasiƙa ta kanta mai muhimmanci daga shugaba zuwa shugaba daga fadin basara ce zuwa fadan rauniya yake ka je da wannan littafin ko an tsaye ka je ka musu kawai a gaban su fadan in ba wanda sai ka juya baya kawai ka kala an ma bayar jirun a tsaya a wani waje ka makaɗe ka nade ya shi da tsuntsu ne sai ya je ya jefa kawai haka sai ya bakale a wani kusa da tsuntsu ne an bor ka sai ka duba ka nazarta mun da kyau amma ga yarjikun wani irin reaction wani irin reaction za su yi idan su karanta littafi wani irin martani ko wani irin ah, martani dai kawai za su yi da kawai da littafi kan a kan kaburinta kan a kan kadanta da take zaune dai qalat sai kace ta gani kace ya ayyuhal mala'u ya ku na inni ulkiya ilayya kitabun ga wani littafi fa wata wasi wasiƙa an ko mun ita kuma littafin da ta ganin shi karimun bakali eh, littafin bakali a kasar babban mutum ne ta fito gaskiya a babban waje saboda ganin irin sam din irin yanayin yadda aka rubuta shi da kuma da aka rubuta shi din ta lallai a littafi ne mai girma mai kyau yana duba ya ta ina wani sun kamata kuma daga harshakin da sarakin nan da suka sani mai mulkin nan mai suna Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko littafi ne da aka bude shi da bismillah aka fara rubuta bismillahir rahmanir rahim shi aka fara rubutawa sai ne aka rubuta ne Allah ta'alu alayya kada ku kuskura ku jada ni kada ku kuskura ku nuna mun jiman kai ba tuni mutum ina son da zaran kun karanta wannan wasiƙa tawa domin kuna musulmi da ɗaya waɗanda suka musulmi suka bi wuya ga Allah. Kasa ku yadda ku ja da ni, na fi ƙarfin ku da kowane ɓangare. An ah. karanta ta yi ajiyar zuciya in ji ni kenan wannan. An san irin wanda ba dole ka yi cikin kawai. Ah. Ɗan jiki da kai. Kala sai ta ce, za a yi wa albala'u, ya ku fadawa na afuni fi amri ku bani shawara kyakkyawa kan wannan al'amari ko a zauna a da ku bani shawara Ba kun ma a qati'atan amran ni bani da ta cewa ba zan taɓa yanka wani al'amari ba cewa zan yi fada zan yi a ta sai kun zo mun zauna mun tattauna mun tattauna mun jujjuya al'amari mun ga ya fi qalu suka zo aka tattauna shi na hannu ulu quwwatin suka ce ya ce mai martaba daraja ba ka wani wanda zai zo mai barazana a nan sai kar mu mai kai kar mu nuna wani a na kar shekala hannu ulu kowace mu fa barada ne a filin dada mu fa barada ne a filin yaƙi ulu ba'sin mu masu tsanani ne ka masu tsanani ne sosai a wajen yaki. saboda da aka wal'amuru ilaiki mun ne al'amari a wajenki duk abin da kake fanzure su duba ce nazarta ke tunani ba za ta amuri da ne za ki umurci ni in yakin ne za a yi to cikin yan karata ne a wajen filin tabi muna da tsanani sosai wanda muka tsaka da shi sun kai shi amma in kin ci a nita wuyan in kin zaɓi a fafa ta ɗin to mata ga matsayin mutum sai al'amari a gare ki sai ta kaman za su ja da shi ɗin kala ta ce innal muluka kuma masu mulki ba da kwanfafiyar idan suka shigo kasa suka ci nasara suka ci ƙasar da yaƙi a faruwa lalata ƙasar suke yi duk zuba abinda da ake a iran a iran da kuma isra'il dubayen da isra'il suka da palestine suka miƙe suka danda ko'ina da gini mai kyau da tsawo da komai cikin kwanaki kudan da an ragar da za shi har ƙasa mai da shi menene mai da shi kaya idan suka kuna masu mulki masu kawa suka ci ƙasa ta rubutu za su suke yi waje an da daga sun sanya mutane wanda za su ke da yanci da izza da daraja da kima a yi da mutane sai a mai da su abin da da kusuroni yaƙi a ɗaure musu hannu a saure musu shi za a ga wannan da shi ne ministawa ne wannan da shi ne gwamna wannan shi ne cikin kaza cikin kaza shi ne md shi ne kaza dan fa yaƙi ya ci gari za ka ga cewa idan cikin zaman tattattu bayan da ana ganin su suke masu daraja ba su wuce sai da jiniya in su dole sai an buɗa musu idan ci ya ci idan fa tattattu za ku ba su an aure su ana ta daji in su ana jarku a kan kawai. Wakalika ya faru, ba su mulki da ita, ta ce wa kasa idan suka shiga. ne zan gwada zan gwada su da tawar da da hikiman da Allah ya mu menene gudu وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون na'am annabi Sulaiman alaihi salam cikin kinsu sai tace ta wannan sarauniyar take bari in kira A inni mursalatun ilaihim bi hadiyati dan aika musu wata gaggwabar kyauta mai daraja ala zuratun bima yarji'ul mursalun da ka samu bakan sakon mu inda wani jawabi za su dawo sun kuka ci sakon an yi shuru a waɗannan kawai in barazana ne cikin eh, duniya ne kawai don kuma sabanin haka ya dawo mana sai mu sake kuma tunani wani mataki ba a ɗauka falamma ja a sulaimana yayin da ƴan tawagan kan kai kyautan wa annabi sulaiman suka je wajen annabi sulaiman ɗin ta tura tawaga da kyauta mai daraja ya hada da zinarai da gudakulai da mene irin kyauta dai na sarakuna zuwa da sarakuna mai kira da kwarai da su kyauta yayin da tawagar kai kyautan suka cika kasar annabi sunan suka je fadan su suka riske shi suka kai shi suka ce ranka ce kai gaisuwa daga sarauniya wanki muke ka turo mu mu gaishe ka mu ji maka nan ga abin da ka ba mu mu kawo maka Annabi Suleiman yana dubawa kala sai ce a ah, a duna ni bimalin wace da dukiya mai ɗimbin yawa za ku turo mun za ku haiko mun haka a matsayin kyauta ba yana tabbatar muku a tani Allahu abinda ni Allah ya bani na alkhairi na dukiya na mulki ta kowane ɓangare ƙairun min ba ta ku ya fi abin da ku da shi ni abin da nake da shi ya fi na ku gaba ɗaya an kuma hadiyya ta ku, ya ga kuma alfahari da wannan ɗar kyautar da kuka bani kuma gani wata kyauta ce da ta kai ma a duba. ba komai ba ne wannan saboda haka irje ilaihim ɗauki kyautan nan ka bayar musu da ita mai da ita kwada lana a ciyan na hun bi junodin ail a wasiƙa ta ba kyauta ko kuɗi na ce su kawo mun ba su zo mun kuna musulmai ne abin da na nema kawai ba dukiya na nema ba ba abun duniya na nema ba ba kyauta na nema ba ku zo mun kuna musulmi masu imani da Allah shi na nema a cikin kyauta tun kun kamun saɓanin abin da na nema to kuma da kyautanku falana'ati yannahum bi junujin ka gaya musu cewa ina nan zan zo musu a wata irin runduna ya da lahum biha wanda ba za su iya fuskantar ba ba za su iya kare rundunar nan ba na wala nukhrijannahum minha wallahi za mu fidda su daga wannan kasar ta مهمة كما تستنتهون وهم صادرون فمسكرا فمسكرا فمسكرا فمسكرا فمسكرا عندما تشعر قرانكم إذا انتكتا إن الملوك إذا دخلوا قرية فاستضوها وجعلوا أعزة أهلها هزلا وجعلت أسلام الزوم مكسكا تاسو أسلام تاسو مفيد سوسات تتكولا تتكولا نعم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Ƙwala sai annabi Sulaiman alaihi salam yana so ya nuna mata ya ɗan gwada mata cewa ya taɓa ta kawai. Sai ya ce ga ɗan gwadin da zai musu. Ƙwala ya ayyu halmarau ya ku cikin taron nan. Na mutane aljanu sun kaye dabbobi duk da aka ya tara masa ya ba shi kawa da tafi a kansu. Sai ya ko wannan taron ayyukan ya a ne bi arshiha. wane ne zai ɗauko mun da mulkinta wane ne zai ɗauko mun da mulkinta kujeran mulkinta ba gaba ɗaya wanda an yi a tuni musulmin kafin su zo mun suna musulmi ina son da mulkinta da kujeran mulkinta ya riga zuwa nan kana ifritun minal jini sai wani aljani mai suna ifritun kuma su kala kala yan kabilu kabilu kala kala haka sai wani ifrit da cikin aljanu sai sai ranka daɗe ana a ce ka bigini zan zo haka da wannan kujeran mulki nata kula an ta koma min matsamika kafin ka tashi da zaman fada zan kawo kujera wa ne alaihi ta kawiyun ni a wannan aiki da ta kora min ina da ƙarfi a kai kuma aminin ni amintacce ne zan ce on ɗauka wani kujeran wani tasita da shago in kama in ce shi bane ni zan kama da shi bisa ana da gaskiya kujeran ne kujeran ne ina fata an gane ku. kuma ina da ƙarfin yin haka ina da tsawon yin haka duka fa a cikin fada fa da ganuwa fa ganuwa ganuwa ganuwa a zagaye kuma a shiga ɗaki kuma inda ake son har a shiga a ɗauki wannan kujera sun buɗe shi daga inda yake a ɗauko shi a kawo. Kuka lallai ba ƙaramin ƙarfi ba ne. A wannan maganar Ifiritu kenan cikin aljanu. Sai wani da ya ji kuma cikin waɗannan bayan Allah halittun da suke tare da Annabi Suleiman. Sai wani ya kai wanda ma ba da lokaci ne da Ifiritu yake. Kafin a tashi ma kaga, sai an ɗau lokaci. qala alladhi indahu ilmun min al-kitabi sai wani bawan Allah wanda Allah ya bashi ilimi na littafi yake ranka da ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuka ni zan ka maka shi kafin ka ci kawai za ka rabu da ran yanzu tattawa da bismillah ke nan ji haushi wanda ta ido haka ba ya ma jike ina fata an gane ku ita nan kafin yi wata wata ya ce masa A eh, yi kawai kuma ra'ahu mustaqirran inda yayin da annabi salman yana buɗe da yana ganin ga fadar da faradar mulkin gaba ɗaya a cikin shi an ajiye ta la hada min sabbi rabbi yace wannan da ubangiji na ne bai alfahari ba a fir'auna ya ce ba ai dole ba mu a ya kace teku a tsaye ba ya zo da ya ai dole teku ɗan ya ne su teku dole ya buɗa mana hanya da ya tsaya ya yi alfahari shi kuma mumini a da Suleiman shahada min fadlihi wannan yana daga cikin ni'imomi na ni'imomin ubangiji na da falala da favor da Allah maɗaukakin sarki ya mun ya buluwa ni ya mun fadin ya jabe ni ne da zai girman kai ko jiji take a rika nuna mu ne masu mulki sai mu taka wani mu buge wani mu hau da wani mu matsa da wani mu yi Allah ne ya mu wannan falalan domin ya jarrabe ni ya kada yi jijitar da jijita a sauran kasa an ashkuru ya ga zan gode masa ne an ashkuru ko zai butulce wa ni'imar Allah ko zai butulce wa ni'imar Allah kuma ai karuna shi ma yayi butulci ko ya ce inna ma ala ilmin خرج في قومه على زينته على قومه في زينته هارون me yace aka daina tsaya ya daina ƙarna ya daina kaza da dukkanin da ya sake nemi lahira Ya yake Allah ya san na cancanta shi ya sa a bani na cancanta daga cikin mutanen annabi shu'aib a shi annabi shu'aib ya mutu na nasiha da wa'azi ku daina tawaye mudu ku daina tawaye ma'auni da tsele salawatu da abu da Allah kala fi Allah kala fi Allah an urid sallan da take da yar ibada da take ita ne ta ba kake na shishigi a cikin jilina cikin mutuwa ta yi kawai mudu haka sun ce yana nuna jiji da kai shi mumini na Allah duk ni'imar da Allah ya masa yana ƙara aikin da shi ne tana ƙara sun da shi yana ƙara godewa Allah ba wai alfahari da kai ba ina fata an gane ko yace wa man shakara Nabi Sulaiman yace duk wanda Allah ya masa ya gode shimar fa inna ma yashkuru li nafsihi yana yin kansa domin godiyan ka ta kara wa Allah baya karuwa da godiyar ka in ka gode don kanka Allah ya alƙawari in ka gode wa ni'imar sai ka kara maka. ya gode wa ni'imar Allah din ka rika kafiyar da dukiyar da ya baka kan farkin da Allah yake su kai masa wa marayu sai mu sa mabukata masu jinya ɗaliban ilimi wanda ba su abinci wanda ba su makaranta a ɗan gina musu abubuwa wanda ba su da mallaci a gina musu inda za su bauta wa Allah wanda ba su da ruwa a cikin musu bohol gurgudo wannan shine alamar an goje wani ni'imar Allah Allah ba ka dukiya a leka karuwai a suna da shiya za su su na dukiyanka sai da gidajen shiya a galalle su ma su samu nasu shiya din da zuciyarka ga wani jini da kuma a galalle kuma ka ya ba da kuma wajen zuwa jini a duba wani an ci da mutunci kuma ka ya ba da kuma a wajen duk da jin da Allah baya so a karin da kuma ka ya ba da gudunmawa shine wata cewa karuna وابتج فيما آتاك da الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من duniya? أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هارون إيه إن ولا الدنيا لا يا مكة بشوى إن بسم الله هيران كذا شيطان بسم الله هيران كذا شيطان kada ka manta da duniya ba a shakar ka ba ta ya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka zauna mai kyau ka hau mota mai kyau ka sauki masu kyau a kai da menene duka ka yi amma ka fahari ne ba a so kuma ka mutu da lafiya ka kyautata wa mutane ka mahalicci sai ma kyautata maka yayi ai da Allah ya rahama sai ka tsara zuciya ka ka hannu ne amma an ya dauki kin sarki ana so ya baka ka rika dan yaga wa wata kuna dan dan babban su haka eh wala tafsir wala tafsir ka je na farna bayan ka karuna duk wanda aka bije ka ne ya dauko su haya duk wanda aka dace karuna ne yaran karuna ne duk wanda aka yi wa kaza abin karuna ne karuna ne ya biya aka yi kaza duk wanda kaza abin karuna ne ka yi haka inda na kayu hibbul biyu, kuma kaya ko da kake waɗannan shi yi kai kai kama ta ila ala ilmin indi har wani ya sabu baki a zuciya zuciyan Allah ya san da ni ne ya bani ko kuma iya business ɗina ne iya kasuwanci na ne ya bani wani ya koma mun baki lokacin da nake shan wahala ina nema akwai wanda bai tana samun ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza babu ji ma don ya nuna musu shi mai alfahari ne ya sa aka da dukkan dawakai aka musu kulliya yasa kaya na zinari da kulagurai na alfahari ya fito yana zaga kari sai kai irin fitar da ya yau da ya dawo da nuna musu shi mai dukiya da kuma wani ya kuma ranar Allah ya shafi dukiyar tasa da shi ɗin ƙasa da ba ɗaya wanda za su ce buɗin ina masu ne ƙarunar su kwanci suka ce kai ya mana gidan dogon a shi ai ƙara da ya tafi shi kaɗai ya fi mana da muka buɗin ina wani ne ƙaruna ba ni ne aka shafi a shi shi ne malamai suka ce ai mun gaya muku a takaicin takaicewa ke wanda ya gode wa ni'imar Allah in ya masa ita don kada bai godiyar ni'imar ka ce alhamdulillah kawai a'a kai dukkan waɗansu abubuwa da alkhairi na tsari ba kuma kada ka yi ka ya bada guduma wajen kanna a doron wa man tafara wanda Allah wanda yau Allah butulci kuwa ya ka take mutane yace zai yaki addinin Allah da dukiyar da Allah ya bashi zai yaki zai yaki annabawan Allah zai take mutane fa inna rabbi la yuhibbu bani ghaniyyun mawadaci ne harimun أي karanci ne ina fata an قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا أرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه ترهم ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ake so ya samu ko ba haka ba annabi Sulaiman sai ta bari ya gwada ta alaihi salam kada sai annabi Suleiman ya bata umurni Na nakiru laha arsha an canjawa wannan a kaga ba ta kudaran mulki an canja mai fenti an canja mai design haka yanzur mu gani a tasari za ka gane an ta kone min allazina la yahtadun ko kuma ba za ta taba gane kujerar mulkin ta muna so mu gwada intelligence nata mu ga a hankalinta da kwakwalwan da Allah ya bata ba za ta gane lamma ja'a da yayin da aka dan canja dan yanki haka dan sake dan tsera shi kan haka haka dan canja shi lamma a da yayin da ta zo in ta fito kila sai aka tambaye ta a haka ba arshuki daga wannan kujeran mulki da talauta da duba shi da kyau gaya mana waye ne ita gani shi duba irin naki ne ko naki ne kala ta duba ta duba annahu huwa kamar dai shi ne kaman ba shi bane kamar shi ne fa wannan kujera na ne Allah ne ta wa auti al-ilma ba mu ilimin an dace min qabli ha kafin ma a ta ko sarauniyar mun dade a kujeran annabi wa kuna muslimin mun dade mu muna musulmi wa kunta ha ma kana ta'budu min dunillah bautawa ranar nan da aqidan bauta ma ranar nan da ɗan ya tsawa ta kafa wanda shi ya hana ta musulunta ta bautawa Allah innaha kana min qaumin kafirin lalle tabbas kan ce wanda mai bauta ma rana lalle tana cikin mutane kafirai ya kasance cikin kafirai waɗanda suka kafin cewa Allah ila laha bayan nan sai aka ce ka hudu kulis farha ka shiga cikin fada mana ya shiga cikin fadar annabi Sulaiman fadar annabi Sulaiman ɗin yanda yake akwai an rarike shi gaba ɗaya aka kona shi ga ruwa a ciki da kifaye da duk abin da ta gani irin na dabbobin ruwa to da aka kona fadar gaba ɗaya sai aka sa wani irin glass da fadar glass ne irin wanda baya fashewa idan ka shigo fada a kan wannan jirgin ta tsaka, ya kaga ruwa yana juya ga kifaye ga abin da shi suna abin nan to da aka ce ka shigo din kana zuwa a cikin bulu sai ta ɗauka ruwa ne rafi ta ɗauka jin ne ta ɗan saƙi ha sai ta ɗan ja ɗan rigar ta sama irin rigar a baya mai jin sun sama sai ta ɗan ɗaga shi irin yadda mutum in zai shiga rafi haka idan ja wandon shi sama bari ya jike sai ta dan ja ɗan wannan alfayan nata kayan sarauta ta irin irin za ta tumbula ta cikin ruwa ne ta taka haita duka ruwa bane haita ji kawai gas ne kan waje ne amma ana ganin ruwa tsarin gashi kuma ɗan kisa suna tunawa haka kana sai ta ce sai annabi sulaiman ya ce kana aiki a bayan sa sai a kake ba ruwa ba ba ruwa zaki saka innahu sarhun wannan wani irin bate ne muharradun min qawarir wanda aka yi shi da biya qawarira min sabbat ko qawarir asali shine kwalba bi ma'ana giyas ne aka yi shi da shi bate ne na giyas kai sai ta inda ba fada ya dama ma nata tabbata wannan ya fita kawai ya fita na komai kawai kanar da ta duba ta ce rabbi ya ubangiji na inni zalamtu nafsi ta zalunci kaina ya Allah ta zalunci kaina ta zo ina fata lokaci da rayuwa ta zo kuma rana ba da yau ya Allah na musulunta na ni da wuya ma'a Sulaiman da Sulaiman lillahi rabbil alamin na miƙa wuya na ga Allah ubangiji talikai ya bi annabi Sulaiman ya kan aqidan annabi Sulaiman aqidan addinin musulunci amma dukkan annabawan da aka yi nan da Allah ya kuma musulmai ne a wajen ne wuya da suka kala musulmai ne annabi Ibrahim da annabi Yaqub da ya'yan annabi Yaqub duka an kuntum shuhada iz tara yaqub al-mawt iz qala li banihi ma ta'buduna Sabuɗi ya haska wa ilaha ba'ika Ibrahimu wa Isaka. Ina hauhahila wa 'yanunahu. Musulmun A da shi nan, musuɗar sun fili mai ne. So, ina Annabi Sulaimani. Me ne ma? Ya ne. Ya samu. Kuma ta yi hikima ta yi amfani da kwakwalwanta mukaddima mummunan mummunan shawara na fadawa ba an sa rusa garin an gama da su an kaskanta an sa garin su yana nan set ba wata matsala kuma ta musulunta yanzu kuma musuluncinta bai haka ta zama to sarauniyan ba wataƙila tun da mu a wajen Allah ta san a lokacin da ne wataƙila aka haramta mace mulki wataƙila har ita ma yanzu cikin ta musulunta kuma ta mulki ko kuma ta zama lokacin annabi Sulaiman yanzu amma bai rage ta daga darajar da kima ba sai kuma ta kalla ki cewa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam in tafaqqu yawa darajar da kake da shi da mukamin da kake da shi da mulki da kake da shi da sarautar da kake da shi a jahiliya kafin zuwa musulunci in ka musulunta ka musulunci ka kana nan kan sarauta amma in baka musulunci da kai kan musulunci kai zai zama mai a ka matsayin kamfanin yakin kawai a yanda kake mai daraja a cikin al'ummanka to haka nan in ka musulunci a uranian za ka zama cikin al'ummanka da wannan daraja musulunci zai rage maka kima ina fata an gane ko Allah ubangiji ya mu wafa ya mu dace na ga mu a cikin isoshin nan na hanyar da muka karanta zuwa wannan ba mu samu expecting ayon da suke suna aiki da yi ko ajiya yadda ake ɗauka labaru yadda ake tattace labaru yadda ake tace su yadda ake gada su da yadda ake duka za mu ji daga waɗannan ayoyin za mu zo mu ga mu cikiko waɗannan bayanan a ciki da yarda Allah subhanahu wa ta'ala Allah tsara rayuwa albarka ya sa Allah da duniya lafiya akwai takardu guda biyar a hannuna yanzu farko tana ce assalamu alaikum Allah ji kuma karatu kuma amin halan tambaya ta ita ce mace ce take so ta ji aikin hajji da cikin ta sai mijinta yake ba za ta je ba sai dai ta biya miki su je tare ko ta bari idan ya samu kuɗi ya biya su je wannan zan iya sha babu laifi a cikin muhammadu muharramin shi ne muharramin da cikin sharuɗan zuwa hajji mace a samu muharrami a samu muharrami duk da yanzu ana zuwa hukumar alhaji su take kudawa da jinan da idan su je su kudawa da su suna kudawa da ce da zai yadda da zai yadda ba zai shi ana lafa babu laifi kamar bai laifi da babu ala akwai ɗan kwa malamai da suka ji wannan kwakwatawa a kurkuku ne eh, za su iya turowa jiya akwai gyara da shi da shi kuma insha Allah zan zo warware zan zo in warware insha Allah Allah wani da samu Ko saboda Muharram yana daga cikin sharuɗan zuwan aikin hajji mace da yake mai yadda ba sai da shi kafan shi kafan shi wannan ya ba ka alƙalin cikin Allahu a'ala takarda ta biyu tana ce assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya Allahumma amin baya ta ce ce menene hukuncin sai wanda ya daga al'auran wani yayin da ya tsoro daga rukuni ai ke tsoro kenan da yake tsoro ai da ake da takardar don su gada eh ba mutum dai al'auran da ke nufi ba wata kila bayan shi kugun shi na shi masu azzawa nan wata kila wani yana gaban shi ya ta goro kuɗi ya ga wanda ya zame hana yana babu wani abu insha Allahu a sai a maka nasiha ko a tuka shi bayan sallah kuma sai ta kawo idan ka sai fi sallanka Allahu kala. sannan ko ne abin da ya sauka a yau sallallahu alaihi wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته